Jama'a tare da sallama shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama muka kamar da aka saba a jamhuriyar Nijar a VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM da ke birnin Yamai sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya FM. ko kuma kai tsaye ta shafinmu na facebook live a yanzu haka ko kuma a fada yanar gizon mu ta voa hausa.com masu gabatarwa maryam bashir bugaje safina ta sada so dangi sai kuma ni usman ahmad kabara raro a yau talata uku ga watan janairar shekarar 2017 za mu ci gaba da magana ne a game da harkar ilimi kamar yadda aka saba duk ranar talata. inda a makon da ya gabata muka waiwayi inda aka kwana game da sar da ke tsakanin malaman makarantar Nijar da gwamnatin kasar da aka ce sun samu matsaya yanzu. To shin masu ruwa da tsaki a maganar ilimi suna ci gaba da magana a zaurenmu na muhawara wanda muka faru a makon da ya gabata. Shin me suke cewa musamman game da maganar tantance malaman bogi bayan kullayar yarjejeniyar da aka yi? ya kamata a ce in aka hudu in aka bincike wanda aka gani kawai akwai matsala bisa sai a kiri su su zo su bada bayani in mutum ya kasa bada bayani dole ne abu kamin sanda mu babu goyon bayan wa'anda aka na ana ɗauka albashin su akan ƙarya babu wanda zamu ma goyon baya babu wanda bai zo akan ba akan ƙa'ida ba aka ɗauke shi wanda ba musu goyon amma wa'anda suke aikin tsakani da Allah suke cikin doka da oda ya kamata a ce an yi musu goyon baya saboda su shiga cikin wannan aikin nasu ta samu hakkin su ga da kamata. Haka kuma za mu karanto amsoshinku game da tambayar da muka yi muku a shafinmu na Facebook da Twitter. To a shafin namu na Facebook da Twitter mun tambaye ku shin a ganin ku ta wace hanya za a bi don ganin yarjejeniyar da gwamnatin jamhuriyar Nijar da malaman makaranta suka kulla ta dore. Sakon farko daga Tanimu Inuwa zangon Buji ya ce salamu alaikum shirin yau da gobe shirin matasa hakika wannan hanya ce mai saukin bi hanyar kuwa ita ce gwamnati Nijar ta dinga biyan malaman makarantun haƙoƙinsu kan lokaci shi zai kawo ƙarshen takaddamar da ke faruwa tsakanin gwamnatin Nijar da kuma malaman makarantun ƙasar saboda yawancin malaman makarantun da albashinsu suke ciyar da iyalansu kuma su biya kuɗin makarantun 'ya'yansu yau da gobe da fatan za a tashi lafiya. Sai baban Abbas 'yar dole Funtuwa ya ce na farko albashi a kan lokaci sannan a nema musu muhalli mai kyau saboda malamin makaranta duk matakin da ka zama shine sila. Sai kuma Shehu Adamu Rijau ya ce ɗorewar wannan yarjejeniya da aka kulla tsakanin gwamnati da malaman makaranta a Nijar ya ta'allaka ne da rike wa juna amana ita dai gwamnati da tabbatar ta cika alkawarin da ta yi su ma malaman su bayar da haɗin kansu ta hanyar yin duk abubuwan da aka yi alkawarin za su yi matukar aka yi haka to shi kenan an gano bakin zaren warware wannan matsalar ilimi gishirin zaman duniya Allah ya ba mu ilimi mai amfani sai Ibrahim M Abubakar Maiduguri ya ce assalamu yau da gobe kwana biyu ina fatan na same ku lafiya hanyar da za a bi dan yarjejeniya tsakanin gwamnatin Nijar da malaman makaranta ita ce kowa ya riƙe gaskiya su malaman su yi aikin su tsakanin su da Allah ita kuma gwamnati ta rinka biyan su kowane wata ba wai sai an tara wasu watanni ba ku tashi lafiya sai naziru abubakar sabo gusau ya ce yau da gobe a gani na idan kowane bangare ya bi tsarin da yarjejeniyar da aka kulla tsakanin gwamnatin niger da malaman makaranta da yarda allah yarjejeniyar za ta dore har ta kai ga kwalliya ta biya kudin sabulu sai abdullahi doron baga ya ce yau da gobe idan ana son yarjejeniyoyin da gwamnatin niger ta kulla da malaman makaranta ta dore sai kowane bangare ya kiyaye ka'idar yarjejeniyar sai amina ibrahim m maiduguri ta ce yau da gobe ikon allah hakika hanyar da yarjejeniyar da gwamnatin Nijar da malaman makaranta suka kulla za ta daure shine a cikin su kowa ya rike alkawari kar ya faɗi abin da ya san ba zai iya ba. Usman Kabara Maryam Bagaja Safinatu Sodangi ina gaishe ku. Sai Sada Sa'idu Daura ya ce yau da gobe ba kyau ba ga ɗakin gona ya yi dai maganin ruwa. Hanya ɗaya ce za a bi don ganin wannan yarjejeniya tsakanin malamai da mahukuntan Nijar ta ɗore, hanyar kuwa ita ce cika alkawarin da aka ɗauka a tsakanin juna, musamman biyan malamai haƙƙinsu akan lokaci da sama musu aikin yi. Yin hakan zai sa yarjejeniyar da suka ƙulla ta ɗore, kuma a samu ilimi mai inganci a Nijar. Umar Tijjani safari ya ce yau da gobe hakika abu ne mai kyau irin wannan yarjejeniya ta dore amma kuma ɗorewarta ba za ta tabbata ba sai da mutunta alkawari da kuma gani a ƙasa akan yarjejeniyar da aka cimma. sai fatima abdulsalam dambam ta ce hakika yau da gobe ni a nawa ganin shine kowa daga cikin su ya rattaba hannu akan wannan yarjejeniya da aka kulla kada kowa ya warware bangaren gwamnati da bangaren malaman makaranta ta haka ne kawai wannan yarjejeniyar za ta daure yau da gobe shirin matasa a tashi lafiya sai bashir kabir ya ce salam ta hanyar cika alkawari da gaskiya da rikon amana idan an yi wannan to yarjejeniyar za ta yi armashi sai inuwa abdulmalik unguru ya ce salam yau da gobe hakika yarjejeniyar da gwamnatin jamhuriyar nijar ta kulla da malaman kasar za ta dore muddin gwamnatin za ta kula da haƙƙin malaman kuma su ma malaman za su kula da aikinsu tsakani da allah to idan kuma muka leƙa shafinmu na twitter at a underscore muktar ya ce gwamnati ta yi kokarin yin wani abu daga cikin abin da kungiyar malaman ke bukata ta haka ne za su yarda abin ya daure sai at atke bashir o owan ya ce yarjejeniyar nan tana bukatar a yi gaskiya tare da cika alkawali domin samun ingantaccen ilimi a niger sai daga karshe at ms garin rijiya ya ce ya zama dole kowane daga cikin su ya rike alkawari tare da cire son kai al'amuransa yin haka ne kawai zai tabbatar da dorewarta to mun gode a ci gaba da turo mana da sakonni To yanzu ga ci gaban tattaunawar wakilinmu Yusuf Abdullahi daga Nijar tare da masu ruwa da tsaki a game da harkar ilimin Nijar. Ya kamata a ce in aka hudu in aka bincike wanda aka gane kawai akwai matsala bisa kan sai a kiri su su zo su bada bayani in mutum ya kasa bada bayani dole ne abu kamin sanda mu babu goyon bayan wa'anda aka na ana ɗauka albashin su akan ƙarya babu wanda zamu ma goyon baya babu wanda bai zo akan ba akan ƙa'ida ba aka ɗauke shi wanda babu su goyon amma wa'anda suke aikin tsakani da Allah suke cikin doka da oda ya kamata a ce an yi musu goyon baya saboda su shiga cikin wani aikin nasu su samu hakkin su da kamata. To bari mu ji irin martanin da hukumar ta halisiya za ta mayar a game da wannan al'amarin daga bakin mataimakin shugaban hukumar Salisu Ubandoma. Wannan zancen da na jima da nake jin shi a radio mai jini mutane da dama sukan yi wannan zargin halisiya alhali cewa da mutane ya kamata su gane da halsiya bata ta hanawa bata ta sawa ya kamata a gane mu aikin da muke halsiya muna bincike bayan mun ƙara bincike mu yi rahoto in muka yi rahoto mu aika ma shugabanni suke da yuka suke da nama suke ce a yi suke ce a bari harsiya bata ba ta sakamako ya kamata muna su gane wannan zancen mun ji muna gani shi su gane wannan wajen bisa ga wannan zancen na yan kwanta ragi mun yi rahoto muka aika kenan mu ba kina muka aika rahoto aikinmu ya ƙare wa'anda ke da wika da masu na waje guda kenan a nemi in amma akwai tarnakin kamar da kika faɗi a nemi tarnakin wani waje ba wajen halsiya ba ya kamata a gane wannan zancen mun ji wa mana gani shi eh, isufar zika bayanan mataimakin shugaban wannan hukumar ta halsiya na nuna cewa tamkar yuka da nama na bangaren gwamnati da kuka gano wannan al'amarin ko kun tuntubi ita gwamnati eh, game da waɗannan matsalolin da kuka fara cin karo da su mun tuntubi eh, gwamnati eh, a hanyar ministoci masu kula da makarantun ne tunda su ne kamar gungu na mu kai da kai don ka da mun ka kire su sun ka ce su zance bai hito ba daga wajen su haka sun ka ce mana su ma ba su sun ka ce a yi ba Eh, kuma ba su san kowace ai ba yawa wato dai bariki Niger sai da hamdala mun ka kama hanya mun ka ta halsiya shi wannan da ya magana yanzu uban doma salisu uban doma ya tarbe mu da hannu bi cikin girma da arziki mun kai zance wanga abin da ya faɗi wallahi haka ya kwatanta mun da shi da mutta abokan aikin shi tunda shi ya jagorancin kwamiti wanda ya wannan bincike ya ce muna su bakin su bincike dai da sun ka bada ba don sun kare shi na ba tunda an ce na jihar zandar ba a ida ba za a koma aika wata tawaga wadda za tana ta kara bincike don halsiya ba ta gamsu ba da aikin da an kai zandar tana tsammanin akwai tangarɗa kenan in ma tana da gaske in ma ba ta da ita dai ta kwatanta aikin ta dai bata kare shi balle ta ce ai aiki da shi bai kamata yin wanda wannan sakamako ba da bai karkara ba sannan ko da mun ka ta ya gwada mana taknisiyan wanda annan suna aiki har yanzu ba su ida ba bisa kan wannan bincike su takarda ka ji halin cikin halin da sun ka ba prime minister ita sun ka ce yanzu can a ta bincika su ba suna ba to mu ministonin masu kula da hakim sun ce ba suna ba mun zo halsiya da ta yi ta ce ba ita ce ba yanzu abun da ya muna saura premier tun da shi an ka aika ba takarda can za muna mu mushi in shi na ba da umarni to tana ba a faɗa min cikin gaske abin da ake ba game da yarjejeni da an kai da kuma wannan abu zai zai gurɓatar da al'amari nan zuwa gaba in ba a yi hankali tunda ana gaci da hakkin ubannan yara da uwayen ra malaman makaranta da sun ka ba da kansu don a ba su dan tukuci amma muna da wani zato babba dan kowon sai mun koma halsiya binciken da mun kai lalle shi president din kwamiti mataimakin president na halsiya shi ya da hannun shi amma har yanzu muna zaton cewa sai mun koma halsiya akwai abin da yalla bai sani ba shi ko kuma bai faɗa mana ko kuma dai ko kuma ba mu iya bayyana sai mun yi bincike me kuke shakku muna shakkun wani bangare halsiya na da hannu cikin wannan aikin shi ho mun da abin da ce tun tunda shi ya ce mana shi baki abin da sun kai sun aika takardu amma ba su ce ai aiki da ita ba kuma ai ba su ƙara aikin ba da sun ka bada takarda da sai su ce kai kai kai da ce maka barikin Nijar. kana iske mutum biyu cikin biro guda Zamanin bis table guda bisa aiki guda da an ka basu wanga shi ce yamma wanga ce gabas to tana cikin harshen ma yalla haka an kai shi wanga ban Allah kaji abin da ya faɗa mana ya ce shi ba su ce a yanka ba amma mun yi ta bincike mun yi ta bincike mu yanzu muna tsammanin wanga aikin ta'adda da aka yi malam makaranta tsakanin primature da halshadin nan da yana ko yanzu sai mun bincika in mun ka samu labari mai haske to mu ba mu zorin ciki kuɗi muka yi lalle mun ga tabbata muna kuɗi abin da muka so gare su kawai in ma ba su iya faɗa mana waye a jayewa yanzu talibiri ha an ba da umarni cewa duk wanda bisa halsiya list din nan ta halsiya a biya a biya su ana nan kasan muna huci yau a gare nan da nan an ka faɗa ma hukumomi na sama an ka ce wanda ba da umarnin nan na a biya yan halsiya da a can a tsaida yanzu an tsaida eh. bashir kaka ya kake ganin gwamnati za ta tunkari wannan al'amarin na ita hukumar ta halsiya muddin ana gudun kar a sake koma gidan shi ya noma goshi abin da gwamnati ya kamata kawo da dace da harin in aka bincike aka tsaya aka gani waɗanda suke cikin ka'ida ba matsala a gare su waɗanda waɗanda ba su cikin ka'ida a ba su damar lokaci inda za su zakkuwa su ba da bayani abun nan da ake gaya musu gaskiya da ko in suka kasa ba da kare kansu lokacin sa ɗauki matakin da dauka amma ba ta yiwa kana aikin ka kana biskan ka'ida an yi bincike wanda yake da kurakurai a hoto har duniya ta sani a ce kana cikin hali wanda ba na gari ba kaga baya da daɗi wani abun zai zama zai taɓa rayuwarka har illa masha Allah da wani in ya gane wani ba ya gane kenan shi an maharin muke hwata ya kamata a ce wannan binciken aka a jaye shi in aka jaye shi aka kai inda ya kamata a kai shi wannan mutanen da in wani inspector ne in wani wane ne wanda yake wasu goyon baya in kuma mu shidin lakon da aka sani sai a kere su a ce to kun gani ga abin da ake gayya wanda ba daidai ba suka gare ku ku zo ku ba da bayani in ba su ba da bayani ba Allah shi a buga santa iko. To bari mu shi ko akwai wata dama ga hukumar ta halsiya na sake duba wannan rahoton daga bakin mataimakin shugaban hukumar Salisu Ubandoma. Duk cikin ayyukan da muke yi a halsiya ba mu taɓa kiran bayan an yi rahoto a kira mutum a shaida mishi kamar yadda ake yi ga inspection ko kuma yadda ake yi ga audit eh, ba cikin al'adun ba ne. Idan dai aka yi eh, saboda ba mu ne ƙarshe ba aikin halisiya ba ƙarshe ba ne. ya aka yi shi akwai waɗanda za su ƙara bincikawa su diba su gani kamar duka cikin mahi yawa aikin da muke yi eh, wanga aikin muna iya muyi yi haka nan kin saboda ganin cewa da ba ɗaya ki ba da saura eh, dosiye-dosiye duka da muka yi eh, amma ba a yi shi wannan za mu yi shi idan an kare duka har zandarkin da maganin da komi da komi. Ko da yake lokacin yana hararren mu ba san abin da za ka faɗa ba daga ƙarshe kafin mu rufe wannan tattaunawar. E, lokacin da mun kai gamuwa da su sun ce muna sun hiddo wata takarda za su aika ma ita hukumar ta halsiya mm-hmm. za su aika ma inspektorori su ce musu to su tattaro takardun hujjoji na cewa malaman makarantar da an ka ci da hakkinsu da an ka zalumta akwai su da gaske Eh, sannan su aiko ma eh, hukumomin jiha tunda inspector na karkashin ga director regional su kuma hukumomin jiha su aiko ma ministerori na masu kula da karanta suwa ministerori su aika ma halsiya halsiya ta ɗauki wannan takardu ta gwada su da waɗanda an gare ta wanda adda gaskiya a maida mai biya shi wanda bai da gaskiya yanka na shi ya tabbata mun ka ce wanga shi na ya kamata ku yi kamin ku yanke biya bai kamata ba yanzu inda eh, hukumcin wagga swata yankan na. ana cewa sai an yanke maka kai yannan a tai abinci ko a ga in kana da gaskiya ko in baka da eh, bashir me zaka faɗa da gaskiya wala isu ida ida fa'inci abu da vice president da halsa ya ce zancen a ba mutane dama ta kare kansu ya ce kawai ba su saba da yi haka ba amma abu ne wanda yake yiwa to da me ba a yi shi kai ake ba da sakamako saboda ko aikin da sun kai sakamako za su kaiwa hukumar da ya kamata ta yi bincike ya kamata a ce ta samu bangare guda ga binciken da halsiya ta bada bisa kai da abinda su kuma wa'anda aka tuhuma aka ce ga su ga ra'ayin da suka bada dan saboda su san wacce hanya ce ka bi a yahudo gaskiya da ƙarya kenan ya kamata lokaci bai yi nisa ba a dawo baya wannan mutanen wanda ake di a kace musu albashi ko a hana su albashin su a bari su ɗauki albashin su sai lokacin da halsiya ta kare wannan aikin ta yi bincike aka ba su dama suka kare kansu Allah shi daga ba a san wace hanya ce kamata a yi maganin wani matsala to a duka duka anan muka kawo ƙarshen wannan tattaunawar kamar yadda kuka ji waɗanda muka tattauna da su da farko dai akwai Isufu suka shugaban haɗakar ƙungiyoyin malaman makarantun boko da ake kira Kozu Niger sai kuma Bashir Kaka babban magatakardar ƙungiyar malaman makarantun boko da ake kira Siniyan a madadin su da Nasiru Tankari da hada sauti ni Yusuf Abdullahi nake ce ku a kasance lafiya daga nan sashen Hausa. yana tare kai tsaye da Idi Abdu, wani malamin makaranta kuma mai tsokaci akan al'amuran yau da kullum a jamhuriyar Nijar. To, salamu alaikum malam Idi, na gajiya. Alaikum salam, alhamdulillah. Salamu alaikum, sanar zuwa. Salamu alaikum. Yawwa, to madalla yawwa muna magana akan wannan abu na maganan yajin aiki a tsallen sama da ƙasa malaman makaranta da su 'yan jamhuriyar Nijar da gwamnati ne. wannan yarjejeniya da aka cimma a matsayinku na masu fashin baki ta yaya za a ga ta ɗore saboda a ga cewa kowane bangare ya abin da ya kamata eh, to madalla kasan babban matsala a ƙasar niger ita ce zancen in ga duk mutane abin da suka faɗi zancen cika alkawali mm. da mutunta yarjejeniya mm. mai yawa gwamnati ne ba cika alkawali ba mutunta yarjejeniya mm. shi ne ya kama cikin wannan halin Mm. kuma in ka diba in ka shurari mutane eh, makaranta a ƙasar Nijar tana da mu tana cikin wani mugun mawayaci mm. to kaki sai aka maido zancen nata kamar zancen albashi mm. bai ma zance bai ma taso ba a ce kayi aiki ba a baka ba albashi wanga ba ma sai kayi kokowa ba ne ya kamata a baka duk wanda ya aiki ya kamata a bashi albashi babban matsala ta makaranta a ƙasar Nijar. Mm. Ingantaccen ilimi shi kuma ba a samun ingantaccen ilimi sai an samu malamai horarru. Mm. Da abin da ake koyawa in yana da inganci. Mm. To, kaga yanzu mun washi gari kaf ana wasa da hankalinmu duk matsalar makaranta a ƙasar Nijar an maido ta bisa albashi. to kai a ganin ka ina ne matsalar take ba a biya ka ba to yanzu hmm. tunda sun ka haka yanzu an yi yarjejeniya ina tana muku wata uku aka yi na hmm. banza do hmm. aka yi ta yajin aiki duka wannan watan uku da aka yi yajin aiki kusan karshen zuwa hutu ne na bayan wata uku ne aka yi wa gajar yarjejeniya. da aka yi yarjejeniyar mutane suna tsammanin hankalin yan ƙasa ya kwanta mm. kuma daga baya sai wanga rahoto na halitta ya kace ce kuci. Mm. to kai yanzu a wata ƙasa ce a duniya za a ce bariki ba a san ba yawan malumma. Mm. Eh. abin yana da matsala mana kenan bai kamata ba a yi wani cece bisa haka eh. an yi yarjejeniya kuma su wannan malaman ba su suka ɗauki kansu da kansu ba. To kai kana ga ina matsalar take? Ah, Malam Idi kana ga a ina matsalar take? Ah, gwamnatin ce koko su malaman ne da aka ɗauka koko wanda suka ɗauke su? Ina matsalar take ka fahimci mana? Matsala tana wajen gwamnati ne. Me yasa ka ce haka? Tunda abin da ya sa na ce tunda ma'aikaci ai bai ɗaukan kanshi da kanshi. Gwamnatin dai take ɗaukan ma'aikaci. Mm. Gwamnatin dai take biyan ma'aikaci. in gwamnati ta yi tsari wannan na yaudara kenan da ita ce mm. a bisa wannan fannin babu wani mai lahani sai gwamnati tunda gwamnati take dauka gwamnati take biya kenan zancen wani ma bai taso ba duk wani rudani da ake duk wani lumba-lumba da ake wannan yana bisa wuyan gwamnati gwamnati ce take wannan abu eh to kila kuma ai wannan za su iya cewa ai ba wannan gwamnatin ba kila mm. gwamnatin ba ta dauki aikin a'a wannan tana kokarin ta tsaftace abin in haka ne me zaka ce shine ai in ma a ce ta bayan ce ta yi ai ita wagga tana da hanyar ta sa abin a komo hanya ta adalci ko? Mm. kamar za a ɗauki ma'aikaci wanda yake ɗaukan kuɗi sau biyu mm. in ma wani ya yi ai ba a horo da rishin abin da bai da kyau ko? to in ma wani ya yi tun da su yanzu suka zo suka gani mm. ai suna iya da shi in ba su tsaida shi ba Ina lahani yana bisa kansu ba ka kukan wani yayi to wani yayi kai ko yanzu kai kake nan gurin shi ko hmm. to kai dan me baka gyara ba hmm. ga matsala in dai bisa wannan fannin ne haka nan ne matsala to yanzu misali a matsayin na malami idan aka ce maka malam idi ta ina gwamnati za ta mutunta wannan abu yaya za ta yi wata shawara za ka bada eh shawara ai kowa san ta arhacce ma shawara to muna jin ka na daidai in mutum ya yi aiki ya kamata a biya shi mhm. duka makaranta in dai suka yi aiki suka kare a biya su mhm. ɗan albashinsu ya kace ce ku ce ai shekaru da shekaru muna da matsala amma matsala wagga ta albashi ta yi kamari a wagga shekaru mm. tunda akwai malamai wanda a wani lokaci suka samu wata biyu to kai wata biyar babu albashi kai gidan wani ne kake kai ruwa kake kai iyali gare ka zaka ci to me aka ce kai kenan na dai dama da abubuwan da muka sani a fanni na makaranta gwamnati ba ta cika alkawali gwamnati sai ta ɗauki alkawalin da ta san ba ta cikawa to kafin su yi ga yarjejeniya duka 'yan kasa sun ce to yanzu aka yarjejeniya a fannin na makaranta makaranta ba kayan wasa bane ya kamata a ce kowa ya ɗauki abin da zai iya cikawa. kenan kada in dai gwamnati gwamnati kuma ya zama dole a kanta ta cika alkawali na biyan albashi in dai gwamnati ta shahe wannan kwanto na albashi mm. kuma duk wata ya kamata ta ba 'yan malumai albashinsu mm. kuma ai akwai 'yan makaranta su ma wani alawans da gare su eh, wanda ya kamata a bada eh. kenan duk kudi wanda yake da alaka da makaranta ya kamata a yanzu gwamnati daga wagajaje ne da aka yi duk in wata ya mutu wanda ya kamata a ba a bashi eh. in an kwantar da hankali bisa wannan yajin aikin sai akwai babban matsala wadda wannan makaranta take fuskanta a ƙasar Nijar ilimi ingantacce ilimi ingantacce sai da malamai horarru hmm. Ilimin ingantacce baya sai akwai yanzu in ka diba mu a ƙasar mu malumman kasi biyu ne akwai wanda ake ce ma 'yan kwantiragi wanda sun yi kowa yawa mhm. akwai 'yan dindindin mhm. to ya za a yi a ce yanzu da ni da kai abu ɗaya muke koyarwa kuma kai kana da jika ɗari ni ina da jika sattu to kila na fi ka kwali ne ko kila ka yi digiri eh? ni na yi sakandare kila ka yi ko na yi digiri dole ka kaga albashi ya zai bambanta ko A'a ina maka zancen ba zancen digiri ba ne. To na mene? A malaman na sakandare sukul wanda abu ɗaya suke koya guri ɗaya suke zama. Mm. Kudin su ba ɗaya ba ne. Ɗan mm. ragin. Mm. Sakandare yake koyawa ba ya da kuɗi ɗaya da malami na dindindin na sakandare sukul. Firamare malamin yake koya inda ya ɗan ragi ne. Ba ya da bashi ɗaya da wancan. Ko yaya kake so muna aiki ɗaya. muna da jigiri ɗaya mm. kai ana baka abin da ake bani limki biyu ko uku mm. yaya kake so kuma wannan 'yan kwantar ne ko hayawa kenan na ɗayan an kare wannan cece kucen sai an komo an soke wannan zancen na kwantaragi kana nufin za a mai da su su koma za su koma na dindindin ne kenan koko za a sauke su ne a ce a'a kudin da kila ake kashewa za su yi yawa ko ko za a maida su akwai tsari wanda ba yau ba aka hodi aka ce duk a maida su na dindindin tun da sun yi shekaru suna yi kuɗin da za a lura da su kuma fa kun yi tunanin haka to ai kai yo ai kai ai makaranta dama kudi ne mana mhm. makaranta tana cikin ingancin ƙasa fa mhm. wani kuma kaka wata babban matsalar tamu mhm. wanda ana so wani ne ya biya kudin makaranta a'a hmm. gwamnatin ƙasa ita take biyan makaranta ƙasar ta in tana so ta ci gaba hmm. ba wai wani bane zai zo ba wani ban duniya eh bane to amma malam idi malam idi bari ya hakuri da katse ka ah, maganar makaranta da kake cewa gwamnati ya kamata ta taka tatin rawar duk mai sauraron mu ga wanda ya san Nijar ko kuma ya san ina ne ko kuma dan kasa misali zai ce maka to ai bisa yanda bincike ya nuna muka gano cewa a Nijar karatu tun daga ka fara firamare har ka gama secondary school gwamnati ta ce ka zo ka yi shi kyauta kuma dole ka je ka yi shi to me kuma za a yi bayan wannan misali kila akwai abin da ka gane wanda ba mu gane ba na dai abin da ba gane karatun dabar wanda aka ce za a yi kyautar ba sai an yi shi ba hmm. a fanni na makaranta lokacin makaranta yana da amfani yana da mutunci a yadda za a samu ilimi watan tara wani guri hudu ne ake wani guri uku ne ake mafi yawa yajin aiki ne ake hmm. na ɗaya kenan hmm. na biyu ana haɗin kyautar kyautar to na san kyauta abin da uwayen 'yan makaranta suke biya yau a ce kawo ashirin gobe a ce kawo arba'in jibi a ce kawo ɗari mm. littattafai an haɗi ne a wannan amma a gaskiya a mm. kyautar bace don sai ka biya ne ai mm. yanzu tsarin ma yanzu an yi shi shekaru da shekaru makarantar ta gwamnati ba ta yi ta yi tunda makaranta ta rikice a zan ba da ilimi to kenan dai kenan kana nufin kana nufin idan na idan na fahimce ka kana nufin ka ce eh malam idi idan na fahimce ka suna cikin makaranta mai zaman kan eh in na fahimce ka kenan da ake cewa kyauta ne kuma dole ka zo a yi shi din ah, magana kamar akwai siyasa a ciki ke son ka ce mana Eh akwai siyasa don ba wai ba kaf kyauta ba ne akwai abubuwan da uwaye suke bada. Eh minista da muka yi magana da shi a wancan makon da ya gabata ministan ilimi na tsakiya ya ce mana ah, daɗi ya muku yawa 'yan Nijar kila shi sa ba a ganin kokarin da gwamnati take. Ya da aha ya mu yawa shi ya faɗi haka. Eh makon da ya gabata ai mun yi shiri da shi mun tattauna a cikin wannan shirin. Muna cewa an ce kyauta. To shi tambaye shi kake. Mm. To tambaye shi yanzu mu. Shi lokacin da ya makaranta. Mm. da yanzu daidai ne haka nan ne yake mm. shi a lokacin shi ne makarantar ta kyauta to a yanzu ya san ba kyauta ba ne mm. akwai abin da uwayen yara suke ba dawa ya mm. san da haka nan to amma misali malam idi idimi isa idan ilimi yana da mahimmanci aini ina ganin cewa ya kamata a ce gwamnati ce kawai za ta kalli mahimmancin sa iyayen yara fa ku in kun kashe kuɗi mu isa za ku ji zafi in malamai in sun koyar mu isa za su ce dole sai an musu abin da kila ya wuce ka'ida da sauransu ba ka ganin duk waɗannan matsaloli ne da sai an tare an haɗa kai kafin a iya shawo kan matsalar ka san makarantar ba sai akwai inda za a koya ba kuma sai akwai malami ba mm-hmm. To ai malami da inda za a koya mm. gwamnati ne take neman shigo. Mm. To ai sai dole gwamnati ta nemi ingantacce mm. na ɗaya kenan. Na biyu in gwamnati ta ɗauki malami to kai an yi malami ya yi wata biyar ba a bashi ba albashi. Karatu zai koya ko washi washi zai koya ma 'yan makaranta. <laughs> A ina tabbai ka fi sabilillahi. karatu ya kamata ya koya mm. malamin mm. wata uku wata hudu wata biyar ba a biya shi ba wani ya gudu ma ba ya mai yawa mm. ya bar ma makarantar bari ya zo to amma bai ma gudu ba wanda yake da wata biyar bai ba a biya shi ba to in ya tahi gurin yan makarantar wani karatu ne zai ba su karatu zai musu kotuna zai yi yaran shi a gida ba su ci abinci ba dole tuno da abinci Eh to ka gani babu ma karfin eh, koyarwa to malam idi eh, malam idi ba ba lokaci ya kare lokaci ya kure mana cikin kila dakika ko sakan talatin shin me za ka ce game da wannan yarjejeniya me ya kamata a yi domin a shawo kan matsalar gaba daya a takaice to yarjejeniya abin da ya kamata a yi da malaman mm. da gwamnati mm. kowa ya cika alkawali mm-hmm. kowa ya yi abin da ya ce ya yi kuma a hudda san rai malumai su hudda san rai sun da hudda san rai To mun gode sosai Malam Idi. Ai sabilillahi eh. dan makarantar kasar mm. Nijar ta ci gaba. To alhamdulillah mun gode sosai Malam Idi Abdu da ka samu damar tattauna ka fede mana kowane bangare ga inda matsalar take ga kuma abin da ya kamata. Mun gode sosai. To haka yake. Mm. to mai fashin baki kenan idi mm. abdu daga jamhuriyar nijar kuma shi ma malamin makaranta ne wanda mm. ko ina ya nuna mana ga inda mm. matsalar take saboda haka gwamnati in kuna ji in kuna da gaskiya kun sani mutanen gari da malamai in kuna da gaskiya kuna ji kun sani ko ina sai mu tare mu gyara ah, juna yanzu a madadin maryam bashir bugaje da safina ta sada so dangi to sai kuma ni daga nan da na gabatar muku da shirin tare da su nake cewa madadin jilin lazar correction wacce ta ba da umarnin shirin da injiniyan mu na yau sai kuma ibrahim jarmai da ya haɗa mu da ku ta facebook live ni usman din da ke cewa mu zama lafiya sai Allah ya kai mu gobe a wani sabon shirin na yau da gobe daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Yau da gobe muryar Amurka na kiran ku yau da gobe shirin su BOA ba ba. Muryar Amurka yau ta tantance. Ta yi bincike ta tsaro zance. Ba ruwanta a yau da malalace.